Assalamu alaikum. Wannan shine darasinmu na farko, ko in ce darasi na ɗaya, wanda za mu gabatar muku da yadda ake amfani da Windows 10 Operating System. Ɗaya bayan ɗaya, daki-daki, insha Allahu, ku biyo mu a cikin wannan channel za mu kawo muku shi. Kuma za mu yi muku shi yadda zai zama na cewa daga beginners kun zama professional, wato daga 'yan koyo kun zama gwanaye fagen amfani da Windows 10 operating system kuma wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da wannan channel ta kudurta na kawo muku duk wani abubuwa da ya shafi fasahar digital da kuma aiki da kwamfuta da kuma wayar hannu wanda in dai kuna bibiyan mu a hankali ɗaya bayan ɗaya babu abin da zai yi mana wuya insha Allah wajen nuna muku mu ga kuma kun karu kun zama kamar yadda muke bukata ko fiye da haka kawai abin da muke bukata ku danna mana alamar subscribe ga wanda ba ku yi subscribing ba kuma ku danna mana alamar like domin nuna mana cewa kuna jin daɗin bidiyoyi irin wayannan da muke ƙoƙarin kawo muku wannan darasi na yadda ake amfani da Windows 10 ne kuma abubuwan da za mu gabatar muku a cikin wannan darasin su ne kamar haka ga sunan guda hudu Windows 10 introduction gabatarwa da kuma abubuwan da za ka tanada kafin ka iya ronin na Windows da system requirement abubuwan da kwamfuta ɗinka take bukata kafin ta yi na windows 10 da kuma microsoft account amfaninsa da kuma yadda ya tsere wa local account wannan abubuwan daki-daki za mu bi su windows 10 introduction shi windows 10 ɗaya yake da shauran windows da ka sani na baya windows 7 h h.1 sai dai ƙarin wani abubuwa wanda duk ba su da shi shi kuma windows 10 yana da shi kamar irin su microsoft edge browser ce wadda ta zo tare da windows 10 da kuma irin su virtual desktop system da kuma text view da irin su fingerprint face recognition da kuma security features musamman ga enterprise windows 10 tunda windows 10 eh, din ma ya bambanta hankali duk za ku san hakan kuna bibiyar mu ko kun biyo mu cikin wannan darasi. Windows 10 yana da na kan laptop da kuma desktop. Laptop da desktop Windows 10 duk ɗaya suke babu wani bambanci. Yanda za ka ga Windows 10 a cikin laptop haka za ka je desktop ka tarar da shi duk abu ɗaya ne matakar ka yi amfani da shi a laptop to za ka yi amfani da shi a cikin desktop sannan kuma ya zo da ƙarin wani abu ga wanda suke da waya uh, tablet za ka iya kawai mai da system ɗinka ko in ce laptop naka ko desktop za ka iya juya ta Windows 10 ya bada wannan damar za ka iya juya ta ta zama kamar uh, wannan ɗinka tablet naka yana da wannan features ɗin Windows 10 da dai ƙarin wasu abubuwa da dama hakanan kuma ya yi kamanceceniya da Windows 7 a wajen ɓangaren start menu nashi za ka gan shi kusan iri ɗaya ne da Windows 7 ya kuma yi kamanceceniya da windows h da h.1 musamman bangaren tiles haka nasa wanda duk za mu nuna muku dai kun biyo mu daki-daki ɗaya bayan ɗaya sannan abu na gaba shine yadda kamar akwai yarin na windows 10 ya za a yi ka samu windows 10 ya za a yi ironing din shi a system naka idan da baka da shi so wannan abin mai sauƙi ne kawai abin da zaka shine mai ka fara ma tabbatarwa system din naka wani irin abu kake amfani da shi wani irin operating system kake amfani da shi ta yadda ko zaka gane shi ne kawai ka je cikin search ba naka gashi nan kamar yadda mu ma gashi nan muna ƙoƙarin za mu nuna muku daga daidai wannan gun kawai ka danna system information system information gashi nan mun shiga so wannan shine kuma in kuka shiga cikin search ba na kuka danna system information kuka yi tafin nasa so ga abin da zai kawo muku wayannan su ne gaba daya kusan bayanai na system ɗinka gashi nan daga nan za ku ga gashi mu namu operating system ɗin da muke amfani da shi windows 10 ne pro gashi daga nan wa microsoft windows 10 pro wannan shine abin wannan operating system da muke amfani da shi so bayan ta wannan bangaren za kuma ka iya zuwa direct ko in ce kai tsaye ka je wajen setting naka kamar yadda gashi nan za mu shiga za mu nuna mu ko kuma kawai direct za ku danna windows logo da kuma function ko kuma danna pause duk a tare za ku danna su za ta nuno muku gaba ɗaya bayanai na kwamfuta ɗinku sai ku ga da wani ma operating system kuke aiki yanzu mu kamar a nan gashi nan yadda ya nuna Windows 10 Pro muke aiki da shi. Ta wancan bangaren ma da muka danna System Information ga inda muka ga bayananmu. Nan kuma ma da muka danna Windows uh, na keyboard namu alamar Windows da kuma function da force kuma an kuka danna zai nuna muku wasu kuma kwamfuta din idan ka danna kawai Windows naka da kuma force shine zai nuna ma wane irin operating system kake amfani da shi ko kuma system information naka. so wannan shine bayanin kamar yadda uh, za ka yi identifying na bashin ɗin da kake amfani da shi sannan kuma shi windows 10 ya kasu kusan kaso hudu akwai windows 10 home akwai windows 10 pro akwai windows 10 enterprise akwai windows 10 education duk me bambancin su windows 10 home shine kamar wanda ake amfani da shi normal a gida kai ba dan kasuwa ba ba komai ba ba organization ba ba malami makaranta kowa kawai wannan na amfanin ka ne akwai shi shine windows 10 home windows 10 pro shine kamar na masu business kun ga namu windows 10 pro ne so wayannan guda biyu su ne more convenient kamar in ce wanda ya kamata a ce in kai ba wai dan kasuwa ne ko makamancin irin wannan za ka iya da amfani da su lafiya kalau baka da wani matsala Yadda da shauran ma ba wani matsala amma me kamar ka zo bangaren windows 10 enterprise na irin organization ne haka suke amfani da shi wanda suna buƙatar domain name kafin ka fara aiki da su da kuma windows 10 education na malamai ne da kuma makarantu su wannan su ne bambancin tsakanin windows 10 din da ake da su kala kusan guda hudu sai abu na gaba mai kwamfuta ɗinka ake buƙatar ya zamana tana da su kafin ka iya runin na Windows 10 operating system. Wayannan abubuwan su ne kamar haka. Irin ka samu ko in ce ya zamana cewa kwamfuta ɗinka tana da processor nata 1 GHz sannan RAM 1 GB. 1 GB idan kana so ka amfani da 32 bit ne operating system ɗin. Ko 2 GB idan kana so ka amfani da 64 bit. Sannan hard drive size nasa ya zamana 32 gig sannan kana da graphics card sannan resolution na uh, display naka ya zama 800 times 600 wayannan su ne abubuwan da ake bukata wanda kuma za ka iya dubawa kai tsaye ta wajen amfani da kamar yadda muka nuna muku ku je search ba ku danna system information ko kuma direct ku danna windows logo ku haɗa shi da function plus pause zai nuna muku bayanai so wannan shine abubuwan da za ka duba don ka sami windows 10 kuma sannan hanyar da za a same shi za ka iya downloadin nasa za kuma ka iya zuwa store irin na waɗanda suke amfani da kwamfuta ko suke tura softwares ko gyaran kwamfuta duk suna tura shi wanda gaskiya a shawarce da ka yi downloadin nashi wanda ka je gun irin waɗannan masu tura softwares ɗin ko gyaran kwamfuta ka je ka ba su ɗan kuɗin ka ƙalilan su tura ma saboda idan ka ce za ka yi downloadin nashi na farko sai ka biya in ka je microsoft store kenan sai ka biya ko normal web page nasu sai ka biya at least yana kaiwa dala ɗari ko dala ɗari da yan kai so kun ga akalla mu in a nan za ka je wani shagon bai ka bani naira ɗari biyar ko dubu ɗaya ba a tura ma shi ka fara amfani da abin ka lafiya kalau so wannan shine convenient way gaskiya sannan a wato idan downloading nasa kuma za ka yi sai ya zama na cewa kana da kyakkyawan internet connection internet connection wanda kowa ya san muna matsala da yanda internet ya ci a waya ma ya Allah ya cika ballantana kuma a ce a kwamfuta ne za ka yi amfani da wannan ga ita kanta wuta din ba lallai a ce kana da standard wutar lantarki ba so wannan dai shine kawai ka je shagunan da suke irin tura software ko gyaran kwamfuta windows 10 kake so home ko pro ɗaya daga cikin su duk wanda kake so yayi za ka iya amfani da shi sannan sai microsoft account versus local account yadda za mu kwatanta muku microsoft account shine kamar ka buɗe peji a facebook ko twitter ko instagram so shima microsoft account haka yake idan kana ka je ka fara ronin uh, operating system na windows 10 to akwai gurare da yawa da sai ka sa sai ka yi sign in ko sign up na account naka wanda idan baka da microsoft account akwai wasu features da baka da dama ka yi amfani da su irin su onedrive baka da amfani baka da damar kai amfani da su su da haka tunda ba wani abu ne mai wahala ba za mu aje muku link a ƙasan description na wannan bidiyo kawai ku shiga ku je ku buɗe kamar akawun da microsoft wanda za ku ga amfanin hakan a hankali cikin bidiyoyi namu na gaba da za mu kawo muku yadda ake amfani da windows 10 operating system so wannan shine gaba ɗaya abubuwan da muke ko muka gabatar muku a wannan bidiyo namu na farko na yadda ake amfani da Windows 10 operating system kuma ku biyo mu daki-daki a shauran bidiyoyinmu da za su biyo bayan wannan insha Allahu ɗaya bayan ɗaya daga ɗan koyo za ka zama professional a fagen amfani da Windows 10 operating system kuma kamar yadda muka yi muku alkawari ba iya ita kaɗai ba har shauran abubuwa wanda wannan channel ta mu ta ƙudurci kawo muku daban-daban wanda za su baka damar ka gane fasahar zamani ta waya da kuma kwamfuta a cikin sauƙi ba tare da biyan ko sisinka ba kawai ku biyo mu a cikin wannan channel kuma ku danna mana alamar subscribe ga wanda ba su subscribe ba wanda kuma suka subscribe su danna mana alamar like domin samun ƙwarin gwiwar kawo muku bidiyoyi irin waɗannan mun gode.